Kasancewar Najeriya a matsayin ƙasa mafi mahimmanci a nahiyar Afirka kuma wacce tafi kowace a fannin dimokuraɗiyya, hakan ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ma hukumomin ƙasashen duniya ke sanya ido duk lokacin da zaben ƙasar ke karatowa. Wannan dalili ya sa ƙungiyoyin sa ido kan harkokin zaɓe na International Republic Institute da National Democratic Institute suka haɗa wannan taron manema labarai don bayyana irin binciken da suka yi kan shirye-shiryen zaben baɗi. yayin jawabi a gurin taron dr christopher fuminyo ya bayyana cewa zaben na baɗi na da mahimmanci ga najeriya musamman yadda aka samu fitowar 'yan takara masu ƙarfi the emergence of peter obi former anambra state governor and presidential candidate for the labour party and kabui kwangwaso former kanu governor and presidential candidate for the new nigeria people's party as Bible third forces has excited many young Nigerians. ya ce fitowar tsohon gwamnan kano rabi'u musa kwankwaso da tsohon gwamnan anambra peter obi ya ƙara wa harkar zaben armashi da kuma gasa tsakanin jam'iyyu wanda zai iya sawa a ka samun wanda ya ci zaɓe sai an koma zagaye na biyu wanda zai zama na farko a tarihin demokaradiyyar najeriya if the 2023 polls fail to improve upon past elections, Nigerians may lose faith in the ability of democracy to deliver. ya ƙara da cewa sahihin zaɓe abu ne mai mahimmanci wanda da alama najeriya na kan turbar hakan amma hanzari ba gudu ba idan aka samu akasin hakan 'yan najeriya na iya daina kaɗa ƙuri'a a zaɓuka. A nata jawabin mataimakiyar darakta mai kula da nahiyar Afirka kungiyar III Janice Coast ta ce yadda aka tsawwala kuɗin neman tsayawa takara ya hana mutane da dama da suka dace shiga a dama da su. INEC and the security forces should enforce and widely publicize the penalties for committing electoral offenses under the new electoral law, particularly vote buying. Hukumar INEC da ma hukumomin tsaro sun kasa bayyana wa 'yan Najeriya yawan mutanen da aka kama da laifin magudin zaɓe ko siyan ƙuri'a wanda hakan ke sa a ci gaba da yin hakan. shi ma Albert Kofi Arhin a nasa jawabin batun matsalar tsaro yayin zaɓe ya kawo a inda ya ce akwai buƙatar a horas da jami'an tsaro na yadda za su yi aikin wanzar da zaman lafiya yayin zaɓe. The government, that is number 24, should resolve the academic staff of the Union of University strike. Ya ce, dole sai gwamnati ta kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'i idan har ana son gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali domin idan ɗalibai ba sa makaranta za a iya amfani da su wajen tada hankula kafin ko lokacin zaɓe. Alhassan Bala, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Abuja, Najeriya.